Cibiyar da ke binciken magunguna daga tsirrai na Afirka da ke jami'ar Jos ta ƙirƙiro rigakafin da zai kare mutane da dabbobi daga dafin saran maciji. Gamayyar wasu masu binciken magunguna ne a jami'ar tarayya ta Jos suka ƙirƙiro rigakafin dafin maciji daga wani tsiro da ake samu a yankin ƙaramar hukumar Basa da ke nan jihar Filato. A cewar masanan, wannan rigakafi zai tsare mutane da dabbobi daga fadawa ciwo bayan sun samu tsautsayin saran maciji da wasu ƙwari masu dafi kamar kunama, gizo-gizo, ƙudan zuma da makamantansu. Jagorar binciken Farfesa John Aguyi ya ce ya fara gudanar da binciken rigakafin ne saboda rage rasa rayukan jama'a da ake samu sanadiyar saran macizai. A saboda an baka magani wannan zai preventing ko wani cizo mecinje wane ya fi kana da preventive uh, measure da lokacin da zaka jira micije icije ka kafi ka sha magani a cewar farfesa abraham dogo rigakafin zai magance dafin mugan macizai bisa ga abin da mun samu yanzu wannan maganin rigakafi na na kowace irin maciji kamar da shi ya riga ya fada kamar a nan a najeriya kamar su gobe da nisa su fanfada su manyan-manyan masu bakakin nan wanda suke ya cije mutum kamin da gare waye mutum ya mutu to wannan maganin yana taimako sosai idan bambancin wannan magani ko kuma wannan rigakafi da sauran eh, magunguna maciji da ake samu a kasuwa bambancin wannan maganin shine wannan rigakafi ne ma wancan kuma ba rigakafi ne sai an ciza sai a bayar wannan maganin za ka iya sa shi a cikin aljihunka amma wanda muke da shi yanzu sai an sa shi a cikin kula ya zauna da sanyi muna kiran shi thermostable shi ma farfesa boima daki wanda ke ɗaya daga cikin masanan da suka ƙirƙiro rigakafin ya ce rigakafin da suka bashi suna covid plus allura ne da za a bayar don kariya yanda mun shirya shi zai baka loran sau biyu bayan sau biyun nan za mu ce ka duji kamar kwana talatin so mu da mace ne mu shine idan mun gama gwaje-gwaje za mu dinga mutane maganin wata kira cikin wata daya kamin su fara aikin noma domin mun ga cewa mutane idan an je girbi da noma shi kan musu damuwa da yawa so muna so a lokaci za a ba su to zai rage abin amma ko da lokaci kaya ka sha domin baka so gwaje mace zai sare ka ba maganin nan yana aiki akan mace zai yana aiki kan kunama da sauran da sauran abubuwa haka dinnan to za mu so sauran masu masu duba su da wannan layin su masu bincika in su sama abin da ya kai har da zai iya taimaka ma mutane alhamdulillah sai a ci gaba da shi masanan dai sun buƙaci kamfanonin magunguna a ƙasashen duniya su haɗa hannu da jami'ar ta Jos don haɓaka amfani da rigakafin musamman ganin yadda sarar macizai da ƙwari masu dafi ke hallaka rayukan jama'a Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya